Eh. sallar idi yana tambaya akan tana da bambanci akan wadda aka yi hilin idi ko da aka yi cikin gari to sallar idi dai ba yanta cikin masallaci in ba masallacin makka ba masallacin makka ɗaya aka sallar idi ciki ne amma mustahabbi na suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama sallar idi wajen gari ba cikin gari ba kaga manzo sallallahu alaihi wasallama sha da masallaci ne kuma masallaci ne babban masallaci na wanda ya kasance masallacin makka ɗaya ya shi bisa ga sabanin malumma amma tare da haka shi zo can ga wani hukoshi sallah ba cikin wannan masallacin ba don haka an kai son a ga hili a yi sallar idi hmm? eh, eh mun yi bayani ga hita ga musulmi na kira ga ainihin halatta ga kira na jama'an musulmi kamar irin idi da irin jihadi da irin juma'a duk an yi bayani ta inda mun ka hito ko amma an ka sanya shirɗa kusan shirɗa guda shidda waɗanda suna za a hita ko idi za tana ba ta hita da kawa Mm. Eh. Hmm. cikin karatu an kai shi eh. hmm. abinda aka ce munazgu watan mai ingiza ka ga aikata aiki na batta shi aka ce munazgu daga na zaga shay'anuna zura mutum ingiza mutum ga aikata aiki na batta wa in ma yanzu na kamar shaɗanun nazgun idan wani daga cikin shaɗannu masu ingiza ka cikin aiki na batta sun ka ingiza ka wasu izbillahi min shaɗanun rajim ka roƙi Allah tsari daga sharrin shaidan ai an yi bayani <laughs> eh eh hmm. Eh. to a tana shi dai hita da swahi da sasswahi a dawo bayan faduwar rana shi wannan ya halatta amma in mun hakoma ga ka'ida ta hita idan mace kasance ko da mota an haka mata bakin gidanta ta shiga mota na tana da gidan da aka ce matantit ko shi ita ba ta gani wanda a waje eh to mi Allah ce ma ce ma iyali ne lokacin da wannan zai shigowa Abdullahi ibn umar katumin ko yace ihtajiba anhu ku sha maka ce mishi da yace haka nan sai dai ya kasance sai suka ce ai makaho na ba shi ganin mu sai manzo Allah ya ce afa ummu ya wani antuma shin ku makahi kuke ashe kenan kaga ko ba a ganin ita tana gani ko idan ita ba a fitinu da ganin ba ita za ta fitinu da ganin wani don haka da abi shari'a kawai eh hmm. masu eh hmm. to shi alkur'ani ba a ɗauka sai da arwalla ko da juzu'ina mace wadda kasance tana da mai haila ba ta ɗauka alkur'ani ba ta ɗauka juzu'i na alkur'ani amma makaruhi na ta ɗauki littafai na sani don su ma bi ana samun amin alkur'ani a cikinsu amma dai babu tsanani akan ɗauka alkur'ani shi ɗauka alkur'ani ba ta ɗauka juzu'i tun da ba ta sallah me hana mata sallah rashin tsarki ko ashe na ka alkur'ani kuma sai mai tsarki ke ɗauka don haka ba za ta ɗauka ba amma akwai saɓani na malumma akwai wasu sun ka ta akan cewa mace mai karatun alkur'ani tana ya ɗauka ta amma wannan ba masaba ce ta malikun na anasin ba ba mazhaba ce ta shafi'i ba mm a to shi shi handset yan an ka bude wannan inuwa ce inuwa ce an ka ɗauki hoton inuwa ne an ka ɗauka kuma yan kadiba ba ƙu'ani na kamil ba duk abin da ya wuce ya riga wuce baka iya gani ne baka iya taɓa matakar da ko masu aka magana na nan ga ba nazaru ba ka ga wanga nazaru na ba masu bane a shi ƙur'ani ana karanta shi koda ko babu arwallah kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah fi jami'i ayani mun yi cikin kitabu dahara kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadisin da an karanto daga Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah manzon Allah ya kasance shi na zikirin Allah fi jami'i ayani ga dukkanin wakuta ne don haka babu komai shi mutum ko bai da alwala shi na karatun alqur'ani amma da kai amma ba shirka alqur'ani ba ban gane zuwa muharmin da aka ta faɗi ba na'am to malumma suna da ƙaunuka kusan kamar guda uku game da ainihin roƙatu ma'amunatun ana nuhin jama'a amintacciya mace aka ce ba za ta tahi ba sai da zuwa harminta ko kuma jama'a amintacciya to cikin kaulukan guda biyu shaidu zu harami duk inda aka magana ta yi ana nuhin wanda ya kasance dan uwa na jini wanda babu halaccin aure tsakanin da wannan mata shi aka ce mazu muharrami duk wanda ya kasance akwai halaccin shi aure ta ba zu muharramin ta na ba babu halaccin ta kaɗai ta da shi duk wanda ya kasance shi na ya auren ta sai wanda ya kasance shari'a ta hana aure tsakanin su to wannan shi azu muharrami wanda an ka halatta shi kaɗai ta da mace ko shi ta da ita kamar kenan ubanta ko danta. ko dan uwanta shiqiqi ko dan uwanta al'abi ko dan uwanta al'ummi ko kanin ubanta ko kanin uwarta bakin kenan amma banda dan kanin uwa ko dan kanin uba wannan ba za shigo ba an gane ko to sai ruqatu ma'amunatun jama'a amintacciya in an kace jama'a amintacciya ana nuhin shi maza ɗaya aka nuhi a sa ta cikin maza amintattu ta tahi hajji ko a sa ta cikin mata amintattu ta tahi hajji ko kuma tambayar majamu'i a sa ta cikin mata da maza amintattu ta ta hajji to yanzu sai dai bisa ga lalura a bari mace ta shiga cikin amintattu ta hajji saboda babu amintattu yanzu amintattu sun rage kwarai-kwarai da gaske to saboda rashin aminci na irin yanzu kan haka na wasu maluma suka ce ba za a yarda mace ta tafi da ainihin jama'a amintattu ba in ba da zuwa harami ba wanda sun ka tafi akan wannan sun dibi lalacewa zamani ba za a samu jama'a amintattu ba kamar yadda shari'a ta bada umarni amma dai ga masaba ta malikiya mace na ta yi hajji da jama'a amintattu maza ko jama'a amintattu mata ko jama'a amintattu maza da mata na'am eh. hmm. eh. na'am eh, eh. miji bai gadon ta ɗiyan nan ba su gadon ta a halul kitabi ɗan uwanta su ha gadon ta wanda almi da mace ba ba kitaba ba nasara ko ba yahuda ko kirista idan ta rasu ta ba za su la yarisul kafiru al muslima wal muslimu al kafira wannan a hadisi na wanda ya kasance muttafaqun alaihi manzo Allah shi na cewa musulmi ba zai gadi kafiri ba kafiri ba zai gadi musulmi ba hmm. ana mm, ana kiran mace aina'u aina'u suna ne <laughs> eh. lokacin shi abinda mazu Allah ce iriba'u ala fasikun irba'u Allah ya ce abinda manzo Allah ke nuhi na nan ga ku sassafta ma kawunan ku kamar shawara ce bai ce kada ku yi ba cewa irba'u ala anfusikum ku sassafta makawunanku. kawunan hmm. ku